Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ‘yan uwa, barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta zumuncinmu TV mai albarka, tashar da take kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don ilmantarwa da faɗakantarwa da nasiya ga al'ummar musulmi don an gane addinin musulunci ya ya kamata. A yau insha Allah wannan tasha sama mai albarka za ta kawo muku Jawabin da Sheikh Profesa Ibrahim Ahmad Karmakari ya babban limamin Najeriya ya yi a wajen taron da aka gabatar a jihar Kano, taro mai matuƙar muhimmanci na yadda aka tara gaggan masana da malamai a taron ta yadda a ɓullo da dabaru da za a samu a samu haɗin kan Musulmi. da ci gaban al'ummar musulmi a Najeriya gaba ɗaya, wanda insha Allahu malamin ya tattauna wasu maganganu “key points” masu matuƙar muhimmanci wanda ya kamata al'ummar musulmi su tsaya su saurari point-point ɗin da shi wannan shehin malami ya fitar da ya fito da su Allah saka masa da alheri. wanda gaskiya wa'annan maganganun da shehin malami ya fito da sun Allah ya yarda matuƙar Allah zai sa za a iya yin aiki da wa'annan maganganun nasa da ya fito da su ya tattauna to in Allah ya yarda al'ummar musulmi za su samu ci gaba kuma za a samu haɗin kai don a aiki tare wajen ciyar da al'ummar musulmi da musulunci baki ɗaya gaba albarkacin annabi insha Allah yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da mu. da malam a wajen wannan wannan babban taro a ji bayanan da yayi kafin nan in Allah ya yarda kafin nan da Allah in ka san kai sabon zuwa wannan tasha tamu ne kai ƙoƙari ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ta yace da zarar an ɗora bidiyo za a sanar da kai sannan kuma ya ƙoƙari a danna mana like kuma a yi sharing a yaɗa wannan karatu da Allah dan al'umma su ji su amfana a yi sauraro da kallo lafiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maganganuna guda uku ne zan fara da kira zuwa baki bakin taron cewa addinin musulunci ba ba ta inda za a kai shi sai ta cikin malaman addinin musulunci addinin da kafa da hannaye da yake yawo a gari cikin mutane ya kai shi inda ake ganin cikin musulunci shi cikin masana addinin musulunci shi yasa ibn qayyim al-jawziya ya yi su al-qur'ana dan haka don Allah malamai duk taron ya zama na to don Allah ya banta da na wanda ba saboda wato inda ce ya bambanta cikin samun cikin cikin mu cikin yanayin kai komonmu cikin yanayin yadda muke mu'amala kan yadda tarukan su zama irin tarukan yin siyasa kan yadda ta kuna waje a kasa bambancin yan siyasa ne jami'ai ne ko malamai ko mutanen duniya ne ko mutanen lajira ne don Allah cikin an gauna zauna da cikakken nutsuwa a cikin wuraren da kuke taro da haihuwa da komai na wanda ya dace da kana isar da sabo kana wakilcin wani nauyi ne mai girma shi ne shine nauyin addini kana wakilcin sabo ne mai girma sabon musulunci don Allah kar ku bari a rika kallo zuwa ga rage zuwa ga abin da kuke wakilci saboda wani kuskure da ya taso daga wajen wannan maganar tana da faɗi a ni ina kishin almajirai matuƙa to kuma in za a faɗa da maganar za ta yi tsawo to kuma a kila daga cikin da idan bai sa ake mana wasu abubuwa da ake ina har da nuna Thank you. Hello. cewa wani shiri ake yi domin magance matsalar wato abin da nake so fahimta waye ne Allah wacce a eh, eh, eh, ah, ya za mu magance matsalar tafiyar da yake cikin suke cikin kasa kasa abin da nake so in fahimta shi yasa na yi wata ishara zai yi kasa gane wasu da sauri su kasa gane hikima wannan ishara kana barin zamanin sahabbai kana barin zamanin sahabbai za ka fara yawo a cikin littattafai da manyan malamai suna faɗin maganganu masu nauyi a kai ɗan uwansu manyan amma wannan bayyana hana kyakkyawan fahimta tsakanin su ba bai hana a ɗauki waɗannan abubuwan cikin sakamakon da za a kawar da kai a kai zan ba da misali yanzu kiyasi kiyasi a fi a wasu da fi kiyasi ba wani malamin musulunci ne wanda ya faɗi a jahiliya wanda bai yi kiyasi a duniyar suna haramta zamanin da kiyasi nuna faɗin shi ma wata babbar bidiya ce ta isa a ɗauki mutum kamar wani wani wani ba a cikin musulunci amma ya ce ya zama tarihi ƙananan abubuwan nan akwai babban malami da aka ambata mashi da babban malami za a nutsu da ya ce ina zan goge wa Allah da rashin wuta ba zai iya zama wani malami da wani malami amma abin da muke so gani wannan shi ne abin da Allah yake gaya mana da sa'ana ba fi su zuwa ne da dinnan ikwanan ala ne da wata ne wannan su ne ɗan ƙananan sahabbat wanda suka faru a cikin tarihi suka faru tsakanin malamai don san kamala ta Allah ce kamala ta manzanni ne mu ɗan adam masu gabbadawa da musulmi waɗannan sahabbat ne kada su mantar da mu alkhairar waɗannan mutane ina nan kaka kusa kusa ne cewa a littafai akwai maganin kafirci ɗaya abu biyu ko dai mu koma littafin da ta ainihin wannan magana mu ga tafiyin mu'takas ne ko tafiyin mu'ayyani idan mun yi tafiyin mu'takas ne mu ga shi mu'takas ɗin yana da fahimta buri ko bai da shi idan ba ya da shi kullum mu ce malamin ya yi kuskure idan wannan mu'takas ɗin akwai yadda za a juya shi ya bada wannan fahimtar malami sai ku ce ga irin abin da malami ya fahimta fahimta shi ya ne ke juya kan abu kaza da ya kamata a ta fuska kasa. kila da kai fahimci ta bai faɗa haka a sauƙaƙa a yayyafawa kuma a tabbata a tabbata sauran tafiye da yadda malami da dama yi ishari tana ban numfasawa yanzu tana son dawo to amma malaman salafiyya musamman musamman su marigayen shakkan adam sun ba da gudunmuwa mai yawa wajen dakatar da tayyarin tafi wajen dakatar da amfani cikin ma'abuta alƙibla masu kallon alƙibla musulmai da lafisar kafirta sai suka sassauta suka ce a koma cewa yan bida wanda yake bida amma ba wai ba wai ba ta ban san shiga cikin wannan gona amma da muna magana tafiyar ne ina fatan fahimta to kuma da yawa shi wannan wannan matsala yanzu misali misali akwai littafin babba mai mujallabai da yawa kwarai da gaske wanda yake martani ne mai girma a wata makaranta a cikin makarantar wannan littafin ba za ka iya gabuwa da shafi uku a ciki ba ka ga kamun da wasu musulmai ba za ka iya to amma har su har su masu wannan littafin suna take ta buga shi ko a ce ma suna hana buga to mu daina yawan fama ciwon da ne ciwon da kansa ya gane ciwon yana kokarin yin yinsa ba da shi yasa ba zan faɗi sunan littafin ko sunan mai littafin ba bukata tun da su kansu makarantar da yake represent su da kansu suna kokarin koya wannan littafin yanzu sun gane kurakurai da hadarin littafi suna ganin cewa ire-iren wannan karatun bai kamata a rika dubin shi ba hadari ne ga addini hadari ne ga al'umma ko shi ne nan sai ya ci gaba da taimakon su cikin magance sa wa cutar magani ta wannan hanyar domin domin akwai matsalolin da ba a iya magance su ta hanyar canza su ban san kuma fahimce shi ba duk da yas taron kan kayan amma akwai matsaloli a addini da yanzu ka ɗauki matsalar alƙabaru wa ƙadar matsalar alƙabaru wa ƙadar ba ta da amsa a imani ba ta da amsa a hujja yahudawa sun gaji da a ciki suka tattara falsafa suka jefa ma nasara su ma suka gaji da gardama a ciki suka tattara suka jefa ma malaman kalamar musulunci suka yi ta yi kuma ba a ina fatan an fahimci ba a amsa ire-iren waɗannan suna da yawa misali suna da abubuwan misalolin da ba amfani saboda tattauna su ba zai ƙara wa al'umma komai ba sai kan to shi yasa malamai suna ɗaya abu ko dai su shiru a kai irin waɗannan abin a yi su ko kuma a bar su a bi a malamai kaɗai wata ce malamai malaman da suka amsa sunan malaka kar a san ko da su zuwa bi a hawa wanda kuma yanzu abin da yawa yi sai su kuma da abubuwan da malamai ba su san su bane malamai ba wasu tattauna a biyansu a kan waɗannan abubuwan bane amma ba su san soke su a wajen biyan malamai tsantsa saboda haɗari da irin waɗannan abubuwan za su iya haifarwa ina fatan wannan jawabin ya ɗangar sannan haka maganin yawan fama matsalar akwai a cikin littafai an kama da mutane da kuma ka wannan sai wani zai ce mai to ko kafin ce. ba zai yi kawa saboda haka bar malamai can sama su tattauna wannan matsala kar a ko da shi kasa Allah ya ce shi kuma wannan suna na cikin kowace mai tafai yanzu kuma yana da bada misali a farko jawabi kitabu sunna dan imam ahmad bin hanbal ya amma farkon littafin magana farko da yake da shi kafin ta amma abin da malamai suke shi ne dai ko dai wannan magana an yi gaskiya wasu suka ci su a ganin baya cikin hanyoyin fita a yi ƙoƙarin tsaftace saboda da matsayin imamu da kan kama da musulmai a wurare da dama wanda su ne mafi yawan maganarsa sai kaga wannan mafi yawan ya share wannan ɗaiɗaiko ko kuma a ce kuskuren riwaya ne daga ɗaya daga cikin rubuwaci na littafi ya sa sami kuskure da ana kuskuren riwaya. Dangane malamai suna da hanyoyin da suke mu'amala da ɗaya waɗannan abubuwan kar Allah da bar shi a gida amma da nan abubuwan akwai su ne abubuwan da suka faru a biya amfanin umayya da wannan zamani wakila ma wasu maganganu su fara tsakanin sahabbai da junansu duka ba ya kiyaye su da wannan abu na gaba a tanabul bil alfab a cikin social media wannan laifi zai koma zuwa ga masu tarbiyya wato abin da nake so ku fahimta imam da ya wannan tambaya abin da nake so ku fahimta na fahimta ba kullum akwai bambanci tsakanin mai amsa sunan jama'a da wanda yake cikin jama'a mafi yawan mutane duk yawan yawan wanda za ka suna ba gaba ne ba ne kyau in ɗan ɗariƙa ba almajiri ne ya zauna daban karantarwa da tarbiyya kyau da ɗariƙa mutane ne masu amsa suna muna tare da wani suna da ina ganin maganinsa mu kara rungumar ƴaƴanmu da almajiran mu ci gaba da ba su nagartaccen tarbiyya da nagartaccen karantarwa duk zai magance irin waɗannan shirya ko da yake ba zai taɓa ɗaukewa ba baɗi ba amma kar mu manta ba abu ne da za a iya wa al'umma hukunci ba abu ne da za a iya zuwa a yi wa ɗan hukunci da shi dan an ga wani yana da a wani ɗariƙa a yi social media ya zagi wani babban malami wanda ya ɗan izala ko wani yana da awai izala ya yi social media ya zai wani babban malami kada mu ka ɗaukar wannan hukuncin idan ya fito daga amawan mutane mu ɗauke su a matsayin amawa mu ɗauke su a matsayin marasa lafiyar da suka cancanci mu rika hannunsu mu magance cutarsu zai zama wajibin mu ne mu rungume su mu gyara fahimtarsu mu kyautata tarbiyyarsu har su sami istikama bambanci mai yiwuwa ma akwai wasu ƙarƙashin ƙasa masu son hura wutar fitina tsakanin al'ummar musulmi da cikinsu a wannan gaba zan ba da jinsu a wannan abin da zan faɗi hakika hakika shekara ta dubu biyu da biyar a tsakanin dubu biyu da biyar da dubu biyu da shida an fi zaton da biyar aka kawo musu yara a zari to ga su sun musulunta sun musulunta ne yana zama ya sanya bai canji ya musulunta yana zama a tare da ni farkon maganin da ya fara a wallahi musulunta ne a wajen malam kazawa ne na unguwa kaza unguwar da ya faɗa wasu daga babban dodoni a cikin garin zariya wallahi suna nan suna ta kullum makirci suna nan suna siyan makamai suna tara suna za su yi za na an kai shi wajen wani babban jagora na musulunci na ji audio din sa lokacin na an ɗauka ya ce wajen wannan babban malamin da musulunci yana ba shi irin wannan labarin a wannan shekarar da ya sun da ruwa da magana na gaya mata suka washe wannan makirci wasu ne suka kulla da su shiga tsakanin musulmai da juna su don sa haddasa fitina a cikin al'umma musulmi saboda haka ko dai ya daina wannan magana na gaya mashi in musulunci yake son koya ta koya mashi a lura da sama in kuma wannan labarin zai yi kada kara kawo shi ya ga ci ya ga bayi da tofa a nan aka hakura wallahi aka yi wata hukuma sai gashi wanda ya kawo su waje na ya faɗa an kama su su uku ne maza ko uku maza ko uku mata da biyu mata ko uku mata an kama su a wani masallaci da yake cikin unguwar kakaki na zaria ina faɗi da references wuri kaza wuri kaza don mai son bincike ya je ya bincika a wani masallacin da yake unguwar kakakin zane an tuno su ne cikin al'umma musulmi da manufa mata suna ɗauke da hajjai domin a sami mata gari mutane marasu addini cikin musulmai su rika lalata da su don su yada musu wannan cutar da suke ɗauke da shi mazan kuma farko su ne su shigo cikin musulmai su ƙara farraka su su rika gaya musu yadda suka ce waɗancan suna muku kaza haka za su je wajen waɗancan su ce musu waɗannan suna muku kaza don su ƙara a ƙara haddasa da fitina tsakanin to dan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne kai su fadi dan Allah mu zama masu basira masu hankali masu hangen nesa a cikin mu'amala da irin waɗannan abubuwa wannan abin bai sai ta yi murmushi za ka yi nan a gida murmushi za ka yi don kuma mutum ne kai da ya fuskanci ne faɗa haka to sai ka sani za ka yi ka ɗauke shi babu mara lafiyar da za ka rike hannunsa ka gadar da shi abin da ya kamata Allah ubangiji ce da kewa magana ta a tana da muhimmanci ayyuka ka ƙarasa mu'amalar su domin na ga lokacin sallah na saukowa ya sa ban shiga cikin wannan wajen menene dalilan sabani rashin haɗuwar al'umma a kasan ba a ilmance ba a waƙi'ance ne da su dalilan ga su na farko raunin hukuma inda ce hukuma ina da duk mai wanda yake da duka a hannu bisabtin nasarar wani nau'in hukuma wani jami'in hukuma raunin hukuma gudanar da lamarin addini wata tsara lamarin addini sun bar lamarin addini kara su duk wanda yake so zai buɗe masallaci zai sa loudspeaker zai fara abin da yake so matuƙan ba hukuma ya zaga in ya da makwabcinsa ya da malaminsa ya zagi baban Ah, wani babban malami wanda mun shi gaban majalisar kyauta ne ina zata kamar hada Algeria mun yi wani taro da shi yake ce kamar yadda kuka sani Algeria shekara goma sha biyar shirin casa'in bisa ɗarin masallatan Algeria ana wa'azi kai tsaye ana fara kuɗi da za a je a jami'a alƙalila kai tsaye casa'in bisa ɗarin masallatan su akan yin ake wa'azi don ta'ayyidin alƙa'ida da yadda za a tara kuɗi a jiya taimake su da kuma yadda za a istinfarin mutane su tashi da suya su jihadi amma ne malamai suka yi lokacin da suke son su tsara wannan abin su gyara shi su shi abu dai suke sai suka tsara malamta suka ɗauki dokan suka yi wane ne zai zama malami a wani masallaci ya za a ne zai a masallaci a lokacin da yake magana ce an magance wannan matsalar dari bisa dari babu shi gaskiya Najeriya akwai rauni matuƙa daga jami'in hukuma ta ga mutane kara zube wai da tsoron malamai da za su yi banda Najeriya ban san ƙasar da ba a da gwamnati wane mutum zai ci ya faɗa abin da ya so a nan barin ba ban san wata ƙasa wadda ta irin na Najeriya ko ba yadda za a yi dama a ci gaba da haka na tanajin da muke gani ba su faru abu na biyu alkimi kawo malamai lamarin addini wasu sun kwace lamarin addini a hannun malamai su wane ne wannan wasu in attajiri ne ya gina masallaci ritaya da koko sarakunan da malamai siyasa duk cikin sauran jagorori sun kwace lamarin addini a hannun malamai saboda su suke gudanar da lamarin addini su suke jagorantar al'umma a cikin addini da kuma wannan a kuma yake ba wai yana nufin cewa dole kowa ya zama malami amma ya kamata ka bi kawo malamai lamarin addini ba ba da nuna ne ka ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون. أبو نعم rashin kusantar juna tsakanin malamai malamai ko ne kafin nan kafin nan rashin bambanta masu wa'azi da malamai kafin nan ana kuskuren kan kuskuren cakuɗa malamai da masu wa'azi duk duniya inda sani ba inda ake cakuɗa malamai da nasu ba malamai daban masu wa'azi daban amma a Najeriya za ka samun mai wa'azi a majalisar fatawa mai wa'azi amma yana su ta to wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da suka aika kamar da halin da muke ciki saboda haka kuma ka san focus ne da ake cewa focus ne na wani bid'a fahalin fihi isi da kasa Allah ya kyauta abu na ƙarshe shi ne rashin kusantar juna tsakanin malaman kansu wato malamai babu affinities da suke kusantar juna muna da majalisar fatawa na ƙasa amma ƙila majalisar fatawa nan za ta yi shekara na ɗaya ma laifin position ɗinta ƙungiya ce ta za ta ba da rikici ƙungiya ta za ta ba da rikici da sarki ka za a yi wakilinsa haka ƙila haka a samu composition sannan to ba a zauna wannan sannan na biyu muna da majalisar fatawa ta wata su sa amma in ka ga ɗan haɗu da ramadan ne za a yi ganin garin mata gab da ramadan za a yi bici a tattauna a kan garin mata sai kuma bali a zo a ƙara bici a tattauna a kan garin mata Ganin mata saboda haka rauni ne na religious institutions da saboda haka malamai ba su samun dama na shawarar da nake bayar tun daga matakin kuwa ko da na samu wasu kamar kungiyoyi kungiyoyi suna da wannan tsare to amma ya kamata ya zama na malamai gaba ɗaya ba na kungiya tun daga matakan gari in ba za a yi matakin ya zama akwai majalisa na zaɓa malamai ba shugabannin kungiyoyi ba ko mai wa'azi liman jama'a. ya kamata liman ya zama malami kuma ba ko yaushe liman ya zama malami so da haka ni ina magana malamai ne malamai na addini masu cikin wanda aka su ne malamai cikin al'umma har liman wajen su yake zuwa da mutane to waɗannan mutanen a ba su dama su zama su suke da ta cewa a lamarin addini a garuruwan ko haka kuma ake kasuwa mutane don Allah ya yi na tsawaita amma ba ni da hikimar da zan iya tinke ta maganar kasar da Assalamu alaikum. Ah, Allah ya sa da lafiya. Wannan magana